الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفخ بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تقييم المتقيم عن موقف السادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم hunaka sababun akar akwai wani sababi daban kuma da hadara ilayya al'an wanda yanzu ya halatto gare ni yakunu akhdar wa aqwa kuma yakan zamanto ya fi hadari kuma ya fi karfi min sababai sababaini al-mazkurai daga sababban nan guda biyu da aka ambata a can baya ala wa huwa sukutu jammin gafirin min al-ulama ku saurara shine shiru na wato mutane masu yawa mutane masu yawa daga cikin malamai su gabar nasu yi shuru wannan shine sababi mafi girma a cikin al'amari allazina kar ya ta'assaru radduhum wa inkaruhum alayhi wanda raddun su yakan yi tasiri da kuma inkarin su inda al'awa a wajen amawa an gane malamai wanda sun san gaskiya wanda da za su fito su yi raddi sai inkari da raddun da inkarin su ya yi tasiri wajen amawa to sai wa'annan malamai su shiru sukutu ulayi ulama ma tabbili lahu wa shuru wa wa'annan malamai tare da kuma gashi suna girma shi hmm. eh? gashi sun yi shiru kuma sannan suna ba shi girma da ma sun yi shirin ne kawai a da sun yi shirin da ya fi hmm. sai kuma gashi nan suna ba shi girma suna nuna babban malami ne babansu ne kaza kaza da sauransu suna gabatar da shi a wajen ɗaurin aure suna gabatar da shi a wajen sallah suna gabatar da shi a wajen sallar gawa da abin da ya kama da wannan to wannan sai ya tsara nuna ma'amawa cewa lallai wannan malami wanda yake mai aƙida ka fata yana kan shirya ne na da kuma ɗaga shi fiye da matsayinsa suna ba wannan malami matsayin da ya fi nashi an gane to wannan abin yana daga cikin abin da ya kara ainihin wato yaɗa wannan barna din. har ya sanya wasu daga cikin amawa suna ɗauka yana kan gaskiya ne alhali yana kan aƙida ne na ɓata na'am wa taqdimihim lahu fi ba'd muhimmati kuma suna gabatar da shi a cikin wasu sashen muhimman abubuwa na addini na'am sababa mushkila inda al'awam to wannan abu ya sabbaba mushkila a wajen gama garin mutane na wa zannu annahu wula mishkila la sai suka yi zaton cewa bai da mushkila tun daga malaman da suke da san su malaman sunna ne suna cewa abu qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata amma kuma suna girmama mutumin da yake rusa qur'ani da hadisi yake rusa fahimtar magabata din ina ba san gane wannan su ba a cikin da'awansu sun ce da'awansu manufarta bin qur'ani da hadisi kan fahimtar magabata sai gashi kuma su din nan suna girmama malamin da yake rusa qur'ani da hadisi kan fahimtar magabata din wanda baya so ma ya ji an ce qur'ani da hadisi baya so ma ya ji an ce fahimtar magabata a shi din nan yana fifita fahimtar magabaci guda ɗaya. yana cewa fahimtar malik ya fi na kowa fahimtar malik ya bi na abu hanifa ya bi na imamu shafi'i ya bi na imamu ahmad sannan ya fi na manzan Allah fahimtar malik ya fi na manzan Allah da a ina ake gano cewa manzan Allah ya ce cikin hadisi to ya ce ba ruwan shi da hadisin sai hadisin da ya koyi bayan mazhaban shi an gano wani ko to kuma malaba hukumi mun ji karatuttukan shi inda yake yakan takalidi inda yake nuna cewa inda ka rike manzan Allah ka ce ba ruwanka da kowa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan shari'a ba ruwanka da ra'ayin kowa sai abin da manzan Allah ya ce amma ka ce za ka rike ra'ayin wani kaban na manzan Allah kai batacce ne an fahimci wannan aiki na'am na'am wa alaikum salam annahu la mushkilata lahu wala annahu mutumin da ya ce bukari ai duk mutumin da ya ce bukari a zubar abola kamar ya wulakanta manzon Allah ne ai shi manzon Allah ba wai jikin shi shi ne sakon ba maganar da ya faɗa shi ne sakon ana gane ana gane Allah ta hanyar maganar sa ko aikin sa ba gangan jikin shi ba idan mutum ya ce ba ruwan shi da hadisi kamar ya ce ba ruwan shi da manzon Allah ne an gane idan mutum ya to da zarar an ambaci hadisi zai faɗi magana da fatanci ga hadisi to wannan mutumin baya mutunta manzan Allah shi ya sanya ka gaice wulakanta hadisi eh kaga da kuma cewa mazhaba ita ce uwa ga hadisi kenan imam malik ya riga ya riga hadisi zuwa imam fade eh, imam malik ya riga manzon Allah zuwa kenan in an ce mazhaba ita ce uwa to kenan imam malik ya riga manzon Allah zuwa kuma imam malik yana gaba da manzon Allah kenan tunda mazhaba ce uwa kaga mafi hadari uwa ke haihuwar da kenan imam malik ne uwa tunda shi ya zo da mazhaba ko to kaga tunda dai shi ne uwa hadisi shi ne ɗa to wane ne ya faɗi hadisi manzan Allah wa ya zo da mazhaba imam malik to wane ne kan gaba imam malik kaga ba kuskure bane in ka ce wa'annan mutane annabin su ne imam malik ba kuskure bane in ka ce wato abin nan a malikiya na unguwan sarki in ka ce annabinsu shi ne imam malik ba ka yi kuskure ba gaskiya eh. na maganar malik da maganar malik ake samun maza ba shi ne fasara ko kawai abin da ya ne a na shi malik ne wai eh. <laughs> to ai abin su son rai tunda sun ce mazhaba ce ta haifi hadisi kaga nan wajen ke ka duba mazhaba ra'ayin maliki ne a gani hadisi kuma maganar manzan Allah to kenan ra'ayin malik shi ya haifi maganar manzan Allah kaga tun da ra'ayin malik ne ya haifi maganar manzan Allah kenan imamu malik ya riga manzan Allah zuwa an gano wannan kan wannan magana ka duba magana ya kamata a ce mabiyansa wa fans din su dan masa gyara ko su nuna cewa fa wannan magana ba daidai ba ne amma a lokacin da yake maganan nan suna ƙara jin daɗi suna gamsuwa an gani akwai wani karin magana da hausawa suke yi amma kaman ba karin magana za a kira shi ba ne kawai kaman sukan faɗe shi haka nan su ce wai ba abin mamaki ba ne da ya riga uban shi aure ba abun mamaki ba ne da ya riga uban shi aure kaga to yaya aka yi aka aka samu ɗan ba uban da ya haife shi ba to za ce da ya riga uban shi aure to wane ne ya haife shi to kaga a nan wajen kenan imamu malik shine ya haifi manzo Allah kaga wannan magana tana tana iya samun cin rizqa magana ce mai hadari amma ana faɗinta babu wani mutum wanda yake masa gyara inda wani mutum da ɗan dariƙa ya faɗa da nan take an kafirta shi da ɗan ƙada ƙato ya faɗa da nan take an kafirta shi amma da yake namu ne ya faɗa sai mai shiru an gani ba ma san ma a yi magana akan abun idan ana da iko akan ka za a yi to don Allah mun san yana da kurakurai don Allah a daina yin magana kan shi don Allah a daina yin magana kan shi saboda yana da wani matsayi idan ana yin magana kamar ana tona asirin muna tona asirin kanmu ne a gaban yan bid'a an fahimci wannan ko to irin wannan shine hanyar da aka bi aka tsara buɗe koma na ɓarna ya zama to an bar shi a masallacin ahlu sunna yana yaɗa miyagun akidu sannan kuma ana rufa mai asiri kuma duk mutumin da ya yi magana kan shi ana jin haushin shi ana cewa ya cika fitina na'am wannan alal jadda kuma wannan zai nuna wa mutane kamar cewa yana kan hanya tunda an yi shiru kan yana yadawa kamar ana nuna wa mutane cewa ya ku mutane wannan bawan Allah wanda yake karatu a masallacin ahlus sunna wato malamin mu ne mun yarda da shi yana kan hanya kowa ya bi shi wa sara hada hajizan yamna'u an-nas min idraki aqda'i sai wannan ya zamanto wani kariya wanda yake hana mutane su riski kurakuransa shirin da malaman suka yi da kuma irin yadda suke girma shi ya to wani kariya da ke hana mutane su riski kurakuransa su riski ainihin irin bace-bacensa bai kara al'awam anna kulla man radda alaihi aw ankara alaihi amma ba suna ganin lalle duwanda ya yi raddi a gare shi ko ya yi inkari a gare shi kawai mai hasada ne a gare shi hmm. a gani da zaran kayi inkari a gare shi sai a ce kai mai hasada ne mutumin da ya yi a kan bannan shi shine ba mai hasada ba na ma'udali ma indahu min ko kuma mai neman abin da ke wajen shi na mukami cewa kana hasada ne kana neman mukamin ne baka samu ba shi yasa kake dukan shi subhanaka hadha buhtanul azim an gane ko tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan kirkirar ƙarya ne mai girma to za Allah wai mutane irin wayannan wanda sun san wannan malami yana kambata. suna girma shi kuma ba sa so a yi magana kan aibinsa kuma su ma suna yin shiru a kan aibinsa shin za mu kira da'awansu da'awa ta ahalin suna wal jama'a ko da'awa ta 'yan bidi'a za mu kira su 'yan salafiya ko 'yan hizbiya kenan ba sai lallai mutumin da ya ce yana bin mazhaba ya tsaya yana kariya ga wani malamin mazhaba yana sukan sauran malaman mazhaba ba shi kaɗai ake kira ɗan hizbiya ba a gane in ya zama to kana da wani malami kana son wannan malamin ba ka son laifin shi duk abin da ya aikata kana son a ba shi kariya ko da ka san ya yi laifi kana so a yi shiru a kan laifinsa kai din nan fa ko da kana da awon salafiya ba faɗan salafiya ba ne kai ko da kana da awon salafiya ƙaryan salafiya kake kai ɗan hizbiya ne kai wa bi ibarar ta ukura kai ɗan a ne na'am min hajjin qawi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim shin addu'a ga shugabanni cewa Allah ya gyara mana su da kuma rashin tsine musu da rashin zagi da kuma rashin zagin su akan mumbari da rashin zagin su akan a majalisi na ilimi shin wannan dalili ne akan cewa mu din nan muna muna ainihin goyon baya ko muna halarta ko muna halarta abinda suke aikatawa na zalunci da karkacewa eh? shin idan mun yi idan mun yi kyakkyawan addu'a ga shugabanni cewa ya Allah ka gyara mana shugabanninmu ya Allah kaza kaza ya zamanto ba ma musu mummunan addu'a ba ma zagin su shin wannan dalili ne akan cewa muna halarta abin da ke tare da su na zalunci? ka sani Allah ta'ala ya zartar da kai ya kai dan uwana mai daraja lalle addu'a ga ainihin majibinta al'amura addu'a ga shugabanni yin addu'a gare su da shari'a da rashin tsine musu akan mumbari da rashin tsine musu a majalisi wannan baya nuni akan san su a gane ko dan kasancewa baka tsine musu akan majalisi ba ka tsine musu a wajen wa'azi wannan baya nuna fa wai kana son su wannan baya nuna wai kana halarta zaluncin su a a yana cikin babin wato aikata mafi saukin cuta ne guda biyu cuta ne guda biyu hmm. an bi ka a guje ga wuta ga ruwa kuma ya zama dole sai ka sai ka fada cikin guda daya ka zaɓo wanda za ka fada wanda za ka fada ruwa ne wannan shine irtikabu akan zararai an bi ka a guje zan ba makawa sai ka fada a cikin wuta ko ruwa sai mutum ya zaɓi wanda ya fi sauƙi haka ne ko to su ma shugabanni an gane ko da mai addu'a Allah ya shirye su da mai addu'a Allah ya tsine musu an gane in ya zama to ba makawa sai mun yi guda ɗaya wanda za mu zaɓa za mu zaɓi addu'a shirya saboda an hana mu yi addu'a na ɓata a gare su an gane wani ko shugabanni idan muka ce za mu yi musu addu'a na ɓata to bala'in zai koma kanmu ne saboda shugaba kamar direba ne a gare ka in ka yi addu'a Allah ya hallakar da direba kuma kai kana cikin motar kai kana cikin motar direba yana gudu ka ce ya Allah ka halaka da wannan direban ya Allah ka sa wannan direban ya yi mummunan haɗari wa kake ma addu'a kana ma kanka addu'a ne an gane wannan ku? na'am domin lalle idan muka tsine ma shugabanni muka ayyana sunansu za su ƙara sharri ne akan sharrinsu abin da yake nuni akan abin da muka faɗa shine abin da abu a addani ya fitar a littafin alfitan daga muhammad bin munkadir ya ce a lokacin da eh, shi muhammad bin munkadir ya ce lokacin da mutane suka yi a ga yazidu yazid dan muawiya lokacin da mutane suka yi a ga Yazidu dan muawiya sai aka ambaci wannan ga abdullahi dan umar cewa fa gashi an yi a ga yazidu dan muawiya kuma wannan yazidun yana da matsaloli sosai sai abdullahi bin umar ya ce idan alkhairi ne mun yarda idan kuma sharri ne mun yi haƙuri kaji abin da ya faɗa idan ya zamanto a ga abdullahi bin umar alkhairi ne mun yarda a in ya kasance mu a ga da ɗan mu'awuya alkhairi ne mun yarda in ya kasance mu mubaya'a kuma sharri ne mun yi haƙuri bai ce in ya kasance sharri za mu ɗauki makami ba bai ce in ya kasance sharri za mu yi zanga-zanga ba bai sai in ya kasance sharri za mu zo mai ta inkari akan akan mambari ba kawai in ya kasance sharri za mu yi haƙuri kenan idan shugaba ya hau shugaban nan ya zama to bai maka ba shugaban nan yana da kurakurai da yawa yana da ainihin wasu nau'i na sabon Allah amma bai kafirta ba me kamata ka yi sai ka yi irin abinda Abdullahi bin Umar ya faɗa shi ne mai haƙuri ta ba san gane wannan waka ce wannan magana ce dunkulalliya wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari a kan wannan magana za a iya wallafa littafi mai faɗi kwarai da gaske in alkhairi ne mun yarda mun miƙa masa wuya idan sharri ne ko mun yi hakuri an gane ko to wannan shine ƙa'ida na ahlus sunna kamar abdullahi bin umar a nan wajen yana gaya mana manhaji na ahalus sunna ne a dunkule wajen mu'amala da shugabanni in Allah ya bamu mu shugaban da muke so za mu yi farin ciki dama haka muke so muna son Allah ya bamu mu shugaba mai tsoron Allah shugaba mai adalci shugaba mai tausayi shugaba mai sanin ya kamata wanda ya san abin da yake dacin a wanda abin da talakawa ke bukata wanda zai biya musu bukata idan kuma Allah ya jarabe mu ya ba mu shugabanni a azzalumai karkatattu to ya za mu yi babu yadda za mu yi amma sai mu yi hakuri saboda idan muka ce za mu ɗauki mataki kamar mun ɗauki takobi ne mun daba ma kanmu shi ne kamar yadda na kawo mana misali kana cikin mota direba na tuki sai direban na tuki kira tukin da baka so sai ka ce ya Allah wannan direban da yake tuka mu yana tuki irin wanda ba ma so ya Allah ka yi rugurugu da shi ya Allah ka halakar da shi wa kake ma addu'a kana makanka addu'a ne to haka nan idan kaga Allah ya jarabe ku da shugaba azzalimi sai kuna cewa ya Allah ka halakar da wannan shugaba ya Allah ka yi kaza kana yi makanka addu'a ne domin idan shugaban ya zama halakakke to wannan halakan bala'in zai koma kanka ne idan shugaban ya zama shiryayye wannan shiriyar zai koma kanka ne suna ba san gane wannan kuma abin da shugaban ke aikatawa wato Allah ya jarabe kare da irin wannan shugaba saboda irin aikinka irin aikin da muke aikatawa shine ya rikide ya zama to shugaba a zalibi saboda Allah ya riga ya gaya mana a fili cewa wa ma asaba wa ma asabakum min musibati fa kansa bar aiki ku duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayenku suka aikata an gane ku hmm. ashe zalunci shugaba aikinmu ne ya rikide ya koma shugaba in kaga shugaba na gari yana mulkinmu aikinmu na alkhairi ne ya rikide ya koma shugaba na gari idan kaga shugaba na banza yana mulkinmu mummunan aikinmu ne ya rikide ya koma shugaba na banza shugaba azzalimi an gani yanzu wane ne zai yi musu cewa shugabannin da suke mulkin yanzu a Najeriya aikinmu ne ya rikide shi tsakani da Allah da mu da shugabannin Najeriya menene bambancin mu da talakawan Najeriya da shugabannin Najeriya shin suna da bambanci wajen ɗabi'a wani ya ce sai dai wasu sashi daga cikin talakawa to a cikin talakawa miliyan talakawa nawa za ka iya cirewa na kirki din hmm? lazira zola muminkum kasa a gani da aka bi'unmu ne kana duba ɗan najeriya ka duba irin mu'amalanmu na cin hanci da rashawa da almundahana da algushu ba irin yadda muke haka shugabanninmu suke yi sai dai shugabanninmu sun hau babban mataki ne iya girman matakinka in kai azalimi ne iya girman matakinka iya zalincinka da mu talakawa ma za mu hau irin matakinsu za mu yi zalinci irin nasu ko wanda ya fi nasu an gane wannan ko tunda mu talakawa dan karamin mukamin da muke da shi muna danne haƙƙin mutane muna cutar mutane daidai gwargwadon mukamin mu to ina kuma da za mu hau matakin da ya wuce wannan an gane wannan ko to ai dama haka ne shi shine lissanin ce yan Najeriya in an ce yan Najeriya tun daga shugabanni talakawa masu kuɗi malamai an gani ba wa ina nufin cewa malamai sun sha bane mafi yawan malamai su ma suna cikin wannan sawu mafi yawan malamai sunan malantar ne amma ba a bin ka'ida na malanta ɗin alaikum salam eh sai wani bawan Allah ne talaka sai aka yi kuskure aka tura mai kuɗi cikin account da aka gano cewa an tura mai sai ana so ya dawo da wannan kuɗin ana tabin shi ana tabin shi yana zillewa daga baya sai ya fito fili ya ce kawai tun da dai an tura mai cikin account ya yadda zai ba da kuɗin amma a raba asara wai abin da yake so shi ne a raba biyu in miliyan ɗaya ne shi ya ɗauki dubu ɗari biyar ya tura min dubu ɗari biyar shi ba zai tun da dai an tura mai cikin akawun shi shi gaskiya ba zai bada wannan miliyan ɗayan gaba ɗaya ba to kaga irin wannan bawan Allah da ka kawo misali da shi ka kaddara ya zamanto gwamnan mu ko ya zamanto dan majalisar mu ko ya zamanto shugaban kasar mu ya kake tunanin zai kasance to wani asara yake da shi da da aka tura mai kudin an yi shuru shi ma haka zai shuru wanda da eh kaga bawon Allah wai da ya kashi dawo da kuɗin sai ya dawo da saba'in ya rike talatin wai a raba hasara shi wani hasara ya yi kuɗin shi ne na'am wa ma'ana hada ma'anan wannan ma'anan abdullahi bin umar lallai daga cikin shugabanni akwai wanda yake shine mafi alkhairi ga bayi da kuma garuruwa ko irin wannan shugaba mun yarda da shi domin shi shugaba ne mai adalci daga cikin shugabanni akwai wanda yake fajiri azzalimi karkatacce wannan abin kyama ne a gare mu wato a cikin zuciyarmu babu wani abu na soyayya a gare shi saboda zaluncinsa da fajircinsa sai dai duk da cewa azzalumi ne ko fajiri ne baya halatta a gare mu zage shi baya halatta mu tsine mashi an umurce mu yi haƙuri mu nemi gafaran Allah daga zunubanmu an gane saboda wannan shugaba azzalumi mu ne ya ne ya koma wannan shugaba to abin da ya kamata mu yi idan an jarabe mu da mugun shugaba shine mu yi ta istighfari sannan farko dai mu yi hakuri na biyu mu yi ta istighfari muna tuba muna gyara ayyukanmu da zarar mun ga Allah ya jarabe mu da shugaba mara kyau kawai farkon abin da za mu yi shine mu yi hakuri na biyu shine mu zargi kawukanmu na uku mu fara tuba muna istighfari muna gyara ayyukan an gane wannan ko eh shi nan fa nan wurin an samu matsala ne tun wancan lokacin an yi bayani nan ne nan ne nan ne babu shi a wajen ne ne fi gashi nan talatin da daya yau kaje ka zo da guri kana gashi wani waje da wani ai shi ne ba ya ne ma alaina domin lalle Allah bai rinjaye da wa'annan shugabanni ba bai shugabantar da su a kanmu ba sai da lalacewan ayyukanmu sai da bacin ayyukanmu to wajibi ne a gare mu mu dage wajen istigifari da tuba da gyara aiki mu dage wajen istigifari da tuba da gyara ayyukanmu kenan shugabannin da muke gani din nan cewa muna ganin su azzalumai ne me ya kamata mu ringa yi zanga zanga zagin su akan mumbari da tsine musu la mu dage da tuba mu dage da istighfari mu dage da gyara ayyukanmu saboda Allah ta'ala ya rinja yadda su ne akan mu saboda mu shine muka ce ga ayan alqur'ani wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kuma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke cikin rayukansu idan suka canza Allah ta'ala shi ma ya canza musu Allahu a'lam bismillahir rahmanir rahim sannan ba sa yin takyifi menene takyifi shine kace kaifa wato ba sa yayantawa su ahli sunna idan an faɗi wani abu daga cikin siffofin Allah suna ɗauka cewa wannan sifa ɗin ya keɓanta ga Allah ne shi kaɗai ba sa cewa Allah yana da hannu irin hannun wani ko Allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan wani ko Allah yana magana irin yadda kaza ke magana wannan shi ne takyif A sunna ba sa yayaitawa ar-rahmanu alal arshi kada ka ce yaya Allah ya daidaita kan al'arshi in an ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa matsar magana kada ka ce yaya annabi Musa ke yaya Allah ya yi magana da annabi Musa kawai Allah yana magana magana irin nashi wanda ba irin namu ba Allah yana da fuska fuska irin nashi wanda ba irin namu ba Allah yana da hannu hannu irin nashi wanda ba irin namu ba an gani shine wala yukayifun za mu iya fahimtar wannan daga abin da ya faru tsakanin imamu na malik da wani bawan Allah da ya zo majalisin imamu malik imamu malik yana cikin karatu a majalisinsa sai wani bawan Allah ya yi tambaya ya ce wa imamu malik a Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi sai yawan malik yake na'am ya jito ba kaifa istawa ya ya ya daidaita shi mutumin ya ce baya ja ya yadda Allah ya daidaita amma abin da yake so a gaya mai a gaya mai kaifiya yaya Allah ya daidaita din kuma gashi ɗalibai sun cika a cikin majalis imam malik yana cikin karantarwa a lokacin nan imam malik yake ce masa al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal ah, imanu bihi wajib wal an anhu bid'a cewa istiwa ide an san ma'anar shi a larabci shine Allah ya daidaita ma'anar istiwa'i daidaituwa amma wal kayf majhul amma yanayin yadda Allah ya daidaita an jahilce shi babu wanda ya isa ya gaya maka yadda Allah ya daidaita ko da mala'ika ne na kusa da Allah ko kuma annabi wanda yake mursali saboda haka babu wanda ya san wannan kaifiya sannan wal imanu bihi wajib sannan imani da wannan istiwa'i din wajibi ne kuma tambaya akan shi bid'a ne an gani tambaya akan kaifiya din bid'a ne shi kun fahimta yanzu za mu ɗauka mutumin ya zama ɗan bid'a tunda mutumin ya yi tambaya akan istiwa'i din kuma tambaya akan istiwa'i bid'a ne mutumin ya zama ɗan bid'a kenan ya zama ɗan bid'a idan sharuɗa sun cika amma kawai dan ya yi tambaya akan wannan in ya zama to yana so a mai ƙarin bayani ne ba wai ya kudirce wani abu a zuciyarsa ba ne bai zama ɗan bidiya ba an gane wannan ko to sai imam malik ya ce akhriju anni hadha al-mubtadi ka fitar ku fitar min da wannan ɗan bidiya din imam malik ya ce a fitar mai da ɗan bidiya to wannan ya nuna mana kenan da zarar mutum ya yi wannan tambaya ya zama ɗan bidiya in mutum ya yi wannan tambaya ba a tsayan mai da hujja ba ba a kusan mai da tambi daya ba a kusan mai da shuma ba za a biri bid'antar da shi to menene ya sanya imam malik ya bid'antar da shi a nan wajen za mu ɗauka imam malik ya san mutum kuma zai iya yiwa dama asalin mutum ma ba ma'alin suna ba ne zai iya yiwa biri a ne daga cikin mutan zilawa ko 'yan jahamiya ko mai wata aƙida imam malik ya san shi yana so ya zo ya fesa wannan mummunan aƙida cikin ainihin ahalus sunna an gani tun da kaga imam malik ya gaggauta cewa a fitar da shi ko imam malik ya nuna fushi to ya nuna lalle imam malik ya san da wannan mutumin kuma ya san mummunan aƙidan mutumin amma ga a ce a cikin ɗaliban salafiya ne ɗaliban da imam malik ke karantarwa sai ɗalibi ya yi wannan tambayan kawai sai malik jabiri an da shi sai malik jabiri a fitar da shi la to in haka ne kenan idan na jahilci wani abu kan aƙida kawai in shiru da zaran na ga ban gane wata matsala na aƙida ba in yi shiru saboda in na yi magana za a biri an da ni a sa 'yan hizba su yi waje da ni in ji wannan aiki saboda haka yanzu zahirin abin da malik ya faɗa cewa wannan mutumin ɗan biri'a ne ko malik ya a fitar da shi za mu ɗauki zahiru gairu murad lallai akwai abin da ya faru lallai imam malik ya san da wannan mutumin an gane ko mutumin nan dama ya saba irin wayannan tambayoyi ko mutumin nan dama ɗan biri'a ne ya shigo majalisin imam malik sai imam malik ya ɗauka cewa mutumin nan ya gane alhamdulillah tun da wannan ya zo majalisina ya zo ya zauna kila yanzu ya bar aƙidar shi na bid'a yana so ya zau ahli sunna to da ya ci gaba da irin wannan tambaya na shubha sai imam malik ya gane cewa lalle yana kan aƙidar shi sai ce a fitar da shi kun gane to a nan wajen kenan malaman sunna sun yi amfani da wannan magana na imam malik ya zama ka'ida ga dukkan sunayen allah da sifofinsa cewa in ka tambaya ba kan istiwa'i ba kadai in ka yi tambaya yaya allah yana sakowa saman duniya allah yana sakowa saman duniya sai kake ne eh. sai wani ya ce ma to yaya yake sakowa sai ka ce sakowan nan nuzul ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a sauka dai kowa ya san ma'anar nuzul amma yanayin saukan Allah an jahilce shi ba a hada saukan Allah da na halitta sannan imani da saukan wajibi ne tambaya akan saukan bid'a ne an gano wannan ko to da zarar mun ga wani ɗalibi mai yawan kawo shubha yana so ya fesa shi ga ɗalibai sai mu sa a yi waje da shi an gane wannan ko amma idan ɗalibi ne wanda ya tambaya yana son a warware mai shuba za mu saurare shi a warware mai shuba an gane wannan ko saboda doron nasa alkur'ani fasalu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi in ba ku sani ba idan na jahilci wannan al'amari zan tambayi malami idan malami ya fahimci tambaya ne idan neman sani ya mun bayani idan tambaya ne dan in jefa shubha cikin ɗalibai saboda na ta musu tunani sai a yi waje da mutum ina ba ta gane wannan saka wala yi kai ba sa takayifi mutumin da yake takayifi ya zama ɗauke shi duk mutumin da yake yaya hannun Allah yake yana so ne ka yi mai yana so ne ka yi tamfir duk mutumin da yake Allah ya daidaita yaya daidaito yake yana so ya ce Allah yana so ka ce Allah ya daidaita kamar na wani Allah ya daidaita akan akan al'arshi kamar yadda sarki wane yake daidaita akan kujerar mulki kaga anan duk mai tambayan nan yana so ne ya tura ka zuwa ga tamsil an gane wannan ko to kenan wannan tambaya din kafirci ne na'am wala yumathiluna sifatahu bi sifati khalqihi sannan su ahlu sunna ba sa musalta siffan Allah da siffan halitta an gani ba sa cewa Allah yana daidaita daidai da na halitta Allah yana magana daidai da na halitta Allah yana da fuska daidai da na halitta ba sa faɗin haka su ahlus sunna ba sa tamsil dalili Allah subhanahu Allah mai tsarki la samiyya la Allah ba shi da takwara hal alamu lahu samiya me ma'anar samiya takwara a gani wato ba shi da takwara wanda siffan shi ya yi daidai da siffan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba shi da takwara wanda yake ji irin yadda Allah yake ji mai gani yadda Allah yake gani mai magana yadda Allah yake magana mai daidaituwa yadda Allah yake daidaituwa mai ilimi yadda Allah yake da ilimi babu an gani ana kiran irin wannan sifa menene sifa salabiya an gani ko sifofin Allah suka kashe biyu akwai sifa subutiya akwai sifa salabiya sifa subutiya su ne sifofin da suka tabbata ga Allah kamar a ce kulhuwallahu ahad kaga ahadin nan an tabbatar da sifa ne ga Allah an tabbatar mai da sifa na wahadaniya Allahu samad an tabbatar mai da sifa na ainihin somadiya cewa Allah subhanahu wata'ala wato baya bukata wajen kowa sauran halittu suna bukata wajen Allah shine as-samad wanda baya bukata wajen kowa sauran halittu suna bukata wajen shi kaga nan wajen an tabbatar da ko an kore an tabbatar ko ba ka ba inna allaha sami'un basir mm. an tabbatar mai da ji da gani inna allaha alimu bi zati sudur an tabbatar Allah ya san abin da ke cikin kirji mm. to wa'annan sifa ya sunan su sifatun subutiyya mm. to kuma akwai sifofin da ke kore na kasu ga Allah to sifofin da ke kore na kasu ga Allah ana kiran su sifatun salabiya an gane wani ku to malaman aƙida sun ce idan kaga an tabbatar da sifa ga Allah hmm. an tabbatar da idan a kore kishiyar shi hmm. idan kaga an kore sifa ga Allah hmm. an kore ne don a tabbatar da kishiyar shi idan an ce Allah mai iko ne eh an ce Allah ta'ala qadir to me yake zuwa kore gajiyawa yawa tabbatar ma Allah da sifar kudura ya kore ma Allah sifa na gajiyawa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai ya kore ma Allah kowane irin gajiyawa babu abin da ya gajiyar da Allah kenan a duniyar nan babu wani abu wanda za a ce Allah ya kasa yi A gane wannan ko to sannan anan da aka ce la sabiyala Allah ba shi da takwara wanda sifan shi ya yi daidai da sifan Allah a nan wajen kaga an kore to da aka kore ana so a tabbatar da kamala bibi ana so a tabbatar da kamala na kishiyansa tun da ba shi da takwara da yake so a tabbatar likamali wahadaniyati la samiyya la hal ta'lamu lahu samiya nan an kore takwara dan a tabbatar da kamalu wahadaniyati Allah yana da cikakken wahadaniya a cikin zatinsa da siffofinsa da ayyukansa Allah ba shi da wanda ya kama da shi wajen zatinsa ba shi da wanda ya kama da shi wajen siffofinsa ba shi da wanda ya kama da shi wajen ayyukansa an gane wannan ko? na'am na'am wala kuf alahu Allah ta'ala ba shi da ainihin kishiya Allah ba shi da tsara kaga nan an kore mu Allah tsara sifa salabiya me yake zuwa tabbatar Allah ba shi da tsara likamali bi likamali wahadaniyatihi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi an gane ku? wala nidda lahu kuma Allah ta'ala ba shi da kishiya likamali wa hadaniyati fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi an gane wannan ku? Allah ba a kiyasin Allah da halittarsa ba a kiyasin Allah da ne da halittarsa duk wanda ya kiyasta Allah da halitta ya yi rida to kiyasi ya kaskashi nawa a wajen malaman aƙida akwai ƙiyasul shumul akwai ƙiyasul tamsil akwai ƙiyasul aulawiya. ƙiyasul shumul ƙiyasul tamsil da ƙiyasul aulawiya. an gani Allah ta'ala ba a ƙiyasta shi da halittarsa da zarar an kira sunan Allah kada ƙwaƙwalwanka ya yi tunanin halitta to saboda haka kiyasi ya kaskashi uku kiyasin shumul ya kiyasin shumul yake shi ne idan an ce Allah yana ji halittu ma suna ji Allah yana gani halittu ma suna gani Allah yana da iko halittu ma suna da iko Allah yana da fuska halittu ma suna da fuska Allah yana da hannu halittu suna da hannu to sai mutum ya ce tun da dai da Allah da halittu sun yi tarayya a cikin wasu sashen sifofi to ya nuna kenan cewa sauran abin da Allah bai ambata ba da Allah da halittu ma sun yi tarayya shi da kiyasu shumul Allah ta'ala ya ce yana ci kuma muna ci Allah yana da hannu kuma muna da hannu to tun da dai akwai sifofin da muka yi tarayya wanda Allah ya ambata Allah kuma ya yi shiru kan wasu sifofi Allah bai yi magana kan kunne ba bai yi magana kan hanci ba bai yi magana kan baki ba bai yi magana kan ciki ba to tunda bai yi magana kan wayannan ba amma ya yi magana kan wasu sifofi wanda aka yi tarayya sauran da ya yi shiru ma duk sun shiga ciki an gano wannan ko to saboda haka yanzu za mu iya cewa wa iyazu billah yana da baki yana da hanci yana da kunne yana da yana da ciki an gane wannan ko tun da dai ya riga ya faɗi wasu sifofi wanda da shi da halitta sun yi tarayya sauran ma da bai faɗa ba sun shiga to ya hukuncin da ya kiyasta Allah da halitta kiyasu shumul wannan mutumin ya yi rida su ahli sunna abinda Allah ya yi shiru a gare shi na sifa su ma shiru suke yi in wani ya tambaye ka shin Allah yana da kunne suka ce Allah ta'ala bai gaya mana a cikin alkur'ani yana da shi ba to daga mu din nan mun tsaya inda Allah ya tsaya wa naqulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmu muna cewa Allahu a'lam ga abin da sa ya rikitar da mu kun gane wannan ko to saboda haka Allah yana ji tabbas halitta yana ji amma iri ɗaya ne laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne mai gani Allah yana da hannu tabbas halittu ma suna da hannu amma ɗaya ne hannun Allah na Allah ne hannun halitta na halitta ne ba a kiyasta Allah da halitta an gano wannan ko to saboda haka ba a kiyasu shumul to menene kuma kiyasu tamsil kiyasu tamsil shine idan an ce Allah yana da hannu halitta ma na da hannu Allah yana ji halitta ma yana ji Allah yana daidaita kan al'arshi halitta ma yana yi ya ce duk ne tunda an ce Allah yana da hannu halitta yana da hannu da hannun Allah da na halitta duk ne Allah yana magana halitta ma na magana to maganan Allah da na halitta duk ɗaya ne shi ne kiyasu tamsir to ya hukuncin da mutumin da ya ma Allah yasu tamsir shi wani wannan kafiri ne shi duk wanda ya ce hannun Allah daidai yake da na halitta ya yi kiyasu tafsir ya yi rida to kiyasu aulawiya ba shi ne ka ce kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'ala shi ne kiyasu mai aulawiya duk wani sifa na kamala to Allah ke da na ƙololuwanta kaga ga ɗan adam ji sifa ne na kamala ɗan adam na ji Allah yana ji to gashi sun yi tarayya wajen suna ji ji amma wanne ne yake da sifa a alaha na Allah wato ko da wasa kamar yadda ba a haɗa sama da ƙasa haka ba a haɗa jin Allah da jin bawa hmm. ba a haɗa maganan Allah da maganan bawa ba a haɗa hannun Allah da na bawa sun yi tarayya ne a wajen suna amma sun bambanta a wajen mai sifa da kaifiya kamar yadda za a ce kafan kafan ainihin kiyashi da kafan giwa kafan kiyashi da kafan giwa sun yi tarayya a wajen kafa amma suna suka tara sai an tara kafan kiyashi guda nawa kafa a samu kafan giwa guda nawa kafa a samu kafan giwa guda daya ko da fuskan mota da fuskan mutum suna suka tara dukkan su gaba ɗaya sun yi tarayya akan suna amma sun bambanta a wajen kaifiya to iyasun aulawiya shine duk wani suna duk wani sifa wanda Allah yake da shi kuma halitta ke da shi to dole ne a matsayin ka na ahli sunna ka yadda na Allah yayi fintin kau fintin kau fintin kau akan na halitta wanda ya nemi ya kusantar da su ya yi rida an gane wannan ko to ahli sunna ba sa yin kiyasi kiyasul aulawiya wannan ma sifa ne salabiya bi kamali wahadaniyati fi yi wa yi wa af'ali an yi karatu Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مميت بلا مخافة Allah mai kashewa ne ba tare da tsoro ba kada ka yi tunanin in Allah ya kashe ka yana jin tsoron wani sakamakon abin da zai biyo baya kamar ɗan adam idan ɗan adam ya yi kisa yanzu zai ji tsoron ƙila in an gane za a ɗauki mataki a kan shi zai ji tsoron in an gane za a ɗauki fansa an gani? shi dan adam in yayi kisa to yana tsoron sakamakon da zai biyo baya shi kuma Allah ta'ala in ya ɗauki ran mutum baya tunanin abin da zai biyo baya yanzu ga misali kasan ahli suna suna cewa shugaba in ya zama to zalimi, amma bai yi rinda ba a yi haƙuri akan zaluncinsa kada a ce za a ɗauki makami a ce za a yaƙe shi a gani wannan yakin na shugaban da aka ce kada ce za a ɗauki makami me yasa ana jin tsoron sakamakon me zai biyo baya idan aka ɗauki makami aka ce za a yaƙi shugaba a zalimi to wani irin sharri na iya biyo ba da al'umma to ana jin tsoron wannan sharri shi za aka ce mu yi haƙuri akan zaluncinsa ba wai ana goyon bayan zaluncinsa ba ne a'a an ce kada mu yi ne domin kada wani sharri ya afka mana an gani to kaga ashe kenan idan an kai ma shugaba hari har ya zama to an kashe shi to wani irin mummuna abu zai ke samun al'umma an gane wannan ko to sannan idan ka kashe wani mutum ya zama to dangin shi sun gano sun gano cewa kai kai kisan yaya za ka ji tsoron me zai biyo baya za ka ji tsoron za mataki to yaya hukuncin ya bambanci tsakanin mutane su ɗauki makami akan shugaba wanda yake zaluntar su da sun gaji da shi da kuma Allah subhanahu ta'ala idan ya fahimci cewa talakawan nan sun koma zuwa ga Allah suna ta istighfari suna ta hailala suna ta roƙon Allah akan zaluncin wannan shugaba sai Allah ya ɗauki ran shi idan Allah ya ɗauki ran shi kana ganin mutane na zanga-zanga sai dai a ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shugaban mu ya rasu an gari shugaban mu ya rasu masu san shi su yi bakin ciki makiyansa su farin ciki sai a sanya lokacin da za a je a yi masa jana'iza ba mutumin da zai ce zai zo ya ɗauki takobi ya yaƙi Allah to Allah ta'ala mai kashewa ne ba tare da ainihin tsoro ba wala ya khafu uqbaha eh aidun bila mashaqqa Allah ko mai tayar da matattu ne ba tare da wahala ba ala mai yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yi allazi ansha'aha awwal marra sun tambayi manzo Allah wa ke raye da kasusuwa alhali kasusuwa sun rirdike da Allah yake kace wanda ke raye da su shine wanda ya kirkiro halittar su tun farko an gano wani ku menene can da ake cewa huwa a wani alai na wa huwa a wani alai wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa wani alai. Allah shi ne yake fara halitta kuma wa huwa yu'iduhu kuma Allah ke mayar da halitta kuma huwa wani alai dawo da halitta ya fi sauki a wajen Allah fiye da halitta ma a gari yanzu mutum yanzu da bature wanda ya yi mota da makanike wanda idan mota ya buga inji ya buga zai zo ya gyara injinin ya dawo da shi wanne ne ya fi shan wahala wanda ya yi shi farko shi ya fi shan wahala kirkiro halitta ya fi wahala fiye da ainihin dawo da halitta bayan halitta nan ya mutu ne ma'ana Allah ba ba'ifu ne bila mushakka Allah mai tayar da ainihin halittu ne ba tare da wahala ba وما دور صفاته قديما قبل خلقه ايه متى يا ربو خلاص sai gidan giya kan sa'a wani yana tambaya cewa yana karin bayani ne cewa wasu da yawa daga cikin masu cewa su salafiya ne kamar ba su gane wannan ka'ida ba ka'idar cewa mu yi addu'a ga mu Allah ya shirye su wai ta zarar ka buɗe baki kayi wannan magana sai ga kamar su cinye kaɗan yi yaya za ka ya za a ce shugaban da ya zalunce mu mu ce Allah ya shirye shi idan mu ce Allah ya shirye shi an gane to in Allah ya shirye shi ai ya ci banza bayan ya gama zalunta mu kuma sai mu roki Allah ya shirye shi ai ya ci banza to kaga irin masu irin wannan tunani suna da karancin fahimta na sunna sai mu roki Allah su ma Allah ya shirye su hmm. Assalamu alaikum wabarakatuh. kamar yadda ake bayani jiya a yau ne insha Allah za a fara gidauniya na tafsiri sai da haka yan uwa da Allah a yi kokari a fara ba da gudunmawa tun yanzu wanda ya sa a ran shi zai yi koda da kaɗan da kaɗan da insha Allah duk lokacin gidauniya kana ba da wasu sai da yi kokari yadda ya kamata sau da haka yan uwa da Allah gidauniya ce kuma an sanar sau da haka da Allah kowa ya kokari ya ba da gwargwadon ikonsa an san yanayin da ake ciki to a wannan yanayin da ake ciki haka kowa ke gudanar da rayuwarsa saboda ta sai mai kokari mutumci addini mai kokari mutumci wannan yada da'awa ɗin lalle idan mun ba da gudunmawa a kai to muna da lada mai yawa a kai saboda ta yan uwa da Allah a ba da gudunmawa